Muna ranar Alhamishi 28 ga watan Maris shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalungu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Wani hada ya barke tsakanin makiyaya da manoma na wani ƙauyen Benin. Makiyaya da dama sun gudo gaya a wannan satin suna neman mafaka. Ƙungiyoyin mata na difa sun yi wata ganawa don samun mafita kan rashin damawa da mata a cikin rarraba mukammai. Muna ce da ƙarin bayani. rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan batun mamayewar rere a cikin gurbai da kuma mashaya na gundumar bilma da fata an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke Wasu makiyaya na ƙasar Nijar da na Benin na ƙoƙarin barin wajejensu saboda wani matsanancin fada da ya haɗa manoma da makiyaya a wani ƙauyen Benin. A cikinsu akwai mata da maza da yara da dama, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Fadil Alu ya haɗo mana. Bayan wani fada mai tsanani da ya hada makiyaya da manoma a cikin ƙauyen Benin, wasu makiyaya da dama ne aka tilasta ma ƙaura zuwa gaya. Wannan rikici ya taso daga wani fada ne tsakanin wani matashin makiyayi da manomi. Usman Joji wani makiyayi da ya ƙaura. Makiyayin yana son ya huce sai manomi ya hana shi daga nan ne ya fara jefa masa dutse har sau shi kuma ya sara masa adda sai ya kai kansa a wajen jami'an jandarmomi na Malbil kuma kuma shine ya aikata laifin. Cikin wannan fada kusan baki ɗaya makiyaya sun rasa kadarorinsu. Idan suka tarar da kowa ya gudu sai su kone gidaje su ɗauke dabbobi da kaya tare da taimakon wasu masu kwalekwale kwale ne suka tsallakar da mu. A zuwan su gaya sun amfana da tsaro Rumani Musa Gani sarkin gaya da kuma Bashiru Sambo shugaban wata kabila a gaya. Sun kai 144 akwai na Benin da na Nijar waɗanda suka wahala suka zo nan za mu kula da su har kwanciyar hankali ta. take wani halima dinan kalla kalaika mun tambaye hukuma ta samu muna siti da za a kai su kom kaga nan sun yi refije ne cikin gidajen mu suka yi refije ka hankalin su ga kwantawa su koma wuraren su bayan sun bar gonakin su da dabbobin su waɗannan makiyaya 'yan asalin ƙasar benin da ƙasar niger suna fuskantar ƙalubale na neman matsuguni jiya 27 ga wannan watan ministan cikin gida janar muhammad tumba ya gana da jakadiyar kasar amurka a kasar niger a cikin ganawar tasu katalin fijibon ta nuna cewar kasar amurka ta shi kudurin majalisar cnsp kan yarjejeniyar tsaro tsakanin ta da kasar niger jakadiyar ta kuma kara da cewa akwai wata sabuwar tattaunawa kan batun na rundunar jami'an tsaro na amurka a ƙarshe dai ta jaddada goyon bayan ƙasar amurka kan ci gaba da kawo tata gudunmawa ga furoshin usaid da ke ƙasar niger ranar litinin 25 ga watan marisa 'yan majalisar dokokin ƙasar togo sun amince ma wani sabon kundin tsarin mulki kenan daga mulkin shugaban ƙasa jamhuriyar togo za ta shiga mulkin 'yan majalisa daga yanzu 'yan majalisar dokoki ne za su zaɓi shugaban ƙasa da zai yi mulki tsawon shekaru shida jiya laraba gadin cewa wannan sabon kudurin dokar zai ba shugaban kasar foreign simbe damar ya yi zarce jam'iyyun siyasa masu hamayya tare da wasu kungiyoyin fararen fulla suka gabatar da wani taron manema labarai nan da nan kuma jami'an tsaro suka watsar da su wani bincike ya nuna cewar a jihar difa ba a samun yawan adadin mata a cikin ma'aikatu dalilin da ya sa kenan kungiyoyin mata da na fararen fulla da dama suka yi wata ganawa don su samu ma matsalar bakin zare uwar gidan bintu mudu shugabar kungiyar kwangafen ta mamaina abdullahi karin bayani Mace da kake gani wannan ita ce komi saboda mi yasa yau namiji zai zo gida maza mafi yawa Allah da ya yi su ma bai yi musu ba fusa'a irin na mace mace ta hi fusa'a mace ta yi dabara amma saboda ba a bata daman nan shi yasa ba a ga fusa'a ta namijin da ake gani a waje wannan kiran mace ce education kin mace ce mace ta shirya ta mita ta ta bashi daman ya huto waje ya yi magana yau sarki da kanshi cikin gida abu in ta tushe mishi sai ya ɗauki shawarar mace kuma ya zo ya gwada kamar shi yake alhali daga can mace ta kitsa ta bashi ya huto ya zo ya hudda kanshi kenan mace tana da fa babatta da tana da sani tana da fahimta tana da hanyoyi tana da dabaru amma rashin samun daman ne na huddo wannan dabarun nata shine yake ci mana tuwo a ƙwarya Ƙungiyar taimakon marayu ta mata mai ƙungiyar mata ce da ta yi rijistan iyalai marayu 47 wanda za su samu taimakon abinci da tufafi albarkacin sallar ramadan wannan wani taimako ne da kungiyar ta yi izuwa ga masu karamin hini kamar yadda uwar gidan isufu rahila ibrahim mamba kungiyar ta shaida ma habu sarki sale wannan kungiya ce ta taimakon marayu da muka ga ya kamata mu daga saboda mu tallafa ma yara waɗanda suke cikin halin kakanikayi akwai wanda in ka kalli rayuwar da suke yi abin a tausaya musu ne abin a kama musu ne don haka nan ne muka ɗauki niyya muka tsara abubuwan da ya kamata mi tun daga farkon shekara zuwa ƙarshen ta. to yanzu abin da dai muka yi niyyar rabawa shine shinkafa da hatsi da tuhahi kuma a program ɗin da muka yi akwai iyalai wajen arba'in da bakwai da muke so mu ba wannan tallahin bara mun ba arba'in Ƙungiyar masu zaman kansu ala dole ya kamata su gabatar da rahoton ayyukansu na ƙarshen shekara kahin ranar 31 ga watan Maris. Wannan furucin dai gwamnati ne ya yi shi a cikin wata sanarwa daga ma'aikatar ministan cikin gida da ke kula da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Duk dai wani latti da ƙungiyoyin za su yi wajen isar da rahoton yakan iya zama tamkar laifi in ji sanarwar. A cikin kwanaki goma na ƙarshen azumi akwai itifak wato wanda musulmi ke keɓewa a cikin masallaci don ya ƙara kusantar Allah subhanahu ta'ala shin koya ne ya kamata a shirya ittifak ga dai ƙarin haske daga ustaz haluri yahaya malamin addinin islama a cikin firarsu da studio kalango. Uh, komawa masallaci da zama domin yin ibada da ake kira itikaf ana shirya shi ne kamar sauran ibadodi na neman kusanci ga Allah tare da kyakkyawan niyya ana keɓewa a masallaci amma sai an shirya abin duka kayan bukata domin kiyaye takura wa wani ko da abin da za a ci ne kuma a tabbatar da an tsara abin na fitar wa iyalai duka abubuwan da ya kamata su yi amfani da shi na abinci a lokacin da aka koma zama a masallaci shine yake baiwa mai yin itikaf damar zama a cikin masallaci ya ibada ba tare da wata takura ba. Al'ummar garin Agadas na fama da matsalar ruwan sha a wannan watan na azumin Ramadan a cewar Zakari Asman daraktan ma'aikatar jiha ta haƙon da ruwa. Wannan matsalar ta rashin ruwa ta biyo bayan rashin kula da injinan haƙo da ruwan da kuma wato yawan ɓacewar da suke yi sannan kuma da ƙaruwar al'umma. Ga dai ƙarin hasken da yamma a Karim. Yawancin gine-gine ba su da tsarin kulawa da na wakilci, dalilin kenan akwai rashin kulawa ta waɗannan gine-ginen ruwa da ake lura da shi cikin yankin. Akwai lalacewar injina sosai, babu wata kulawa ta waɗannan gine-gine daga wajen ƙananan hukumomi, kamar yadda gwamnati take fata. Akwai abubuwan da suka rage, akwai matsalar amfani da ruwa sosai na wasu wuraren shayarwa cikin yankin Ayer. dalilin karuwar mutane da wajen noman rani da kuma wajen aikin zinariya da kuma rashin sanin dokoki da ke tafiyar da fannin ruwa domin fanni ne da aka maida ga ƙananan hukumomi gwamnati tana yin gine-gine tare da tallafin abokan hulɗa da kuma cikin kasafin kuɗinta da zaran an yi ginin ginin na kumin ne inda abin yake ana kuma ba su tallafi domin rakiyar waɗanda suke wakilta da ke zuba wani kaso ga waɗannan ƙananan hukumomi kuɗin da ake samu suna taimakawa wajen gyare-gyare da kuma kulawa da waɗannan gine-gine watan Oktoba na shekara ta 2020 kungiyar ANSI ta soma wani tsari na Village Intelligence wato wani tsari ne na girka hanyar yanar gizo a cikin ƙauyuka tsohon shekaru shida. Jiya 27 ga wannan watan gungu na uku na wannan projen da ya samu tallafin miliyon 100 na dala Amurka ya soma ajiya. wannan kuma wata dama ce ta girka wasu dubarun biyan wato kudade ko kuma ce cinikayya ta hanyar yanar gizo don kama al'umma sauki har zuwa cikin ƙauyuka kamar yadda siddiqu bubakar darakta janaral na kungiyar ifitur wanda suka girka wannan tsarin ya shaida ma samira rafi waɗanda ake son jan su ta wannan fasaha su ne 'yan kasuwa ƙananan 'yan kasuwa ƙungiyoyin manoma wata kokowa ce da ake yi domin 'yan kasuwa su rika amfani da kansu da hanyar biya ta salula haka kuma su ma mutane idan za su sayayya su yi ta ta hanyar kati ta wannan hanya sayayya tana da sauƙi kuma tana sauƙaƙawa da kawo haske cikin kasuwanci da kula da kasuwanci haka kuma tana baiwa masu sayayya da ba su da kuɗi tsaba da su yi sayayya su cikin shaguna ta hanyar hanyar wannan kati akwai bangaren yin haka tare da intanet ko ba tare da intanet ba muna amfani da hanyoyin biyu domin kai ga sauran yankuna inda intanet ba ta yi sosai yawanci a cikin mayan birane akwai lokuta da intanet ba ta yi da kyau A yanzu sai rahoton na musamman. Gundumar Bilma na cikin yankin Sahara na jihar Agadez inda rere ya mamaye gurare da dama gururban da ake haƙo da ruwa na neman ɓacewa dalilin ƙasar da take neman mamaye su kwamandan hassan yunusa amadu darakta na ma'aikatar muhalli ya ma abba kyari fashin baki kan wannan al'amarin a cikin rahoton da ya haɗo mana Darakta kuma na ƙarin bayani kan wannan al'amari na mamayar ƙasa a gundumar Bilma. ita fenomen climatic mamayar ƙasa al'amari ne na canji yanayi da yake da nasaba da ayyukan ɗan adam cikinsu akwai sassare itatuwa da kuma ƙaruwar al'umma a dukkan faɗin ƙasar Nijar, al'umma suna ƙara yawaita saboda da zarar al'umma suna ƙaruwa to ana samun ƙaruwar buƙatar filin noma wannan yana haddasa hucewar iska abu na uku shine kiyo duka da yake bilma ba yanki ne na kiyo ba amma lokaci zuwa lokaci masu dabbobi da ke fitowa gingimi zuwa libya da zaran suka daɗe a wurin dabbobin suna canya itatuwa sannan akwai matsalar canjin yanayi zafin rana da ambaliya zafin rana yana ƙaruwa shimfiɗar ruwa suna ƙara yin ƙasa itatuwa kuma ba su samun ruwa sai su mutu da zarar itatuwa suna mutuwa to haka yana sa ƙasa ta mamaya A yanzu wani hali ake ciki ne? Mamayar ƙasa a cikin gundumar Bilma abu ne mai matukar tayar da hankali. Akwai wani proje da ya yi shuka itatuwa a cikin gundumar Bilma sun yi bincike sun gano daga shekara 1960 zuwa shekara 1986 ƙasan noma ya ragu daga eka biyar zuwa eka 28. An samu ragowa ta eka eka dubu goma sha shida duka saboda mamayar ƙasa. Wani irin matakai kuke ga ɗauka game da wannan mamayar ƙasa? ayyuka na farko shine waye da kan jama'a su daina karkashe itatuwa da zarar ana kashe itatuwa yana karya tattalin albarkatun rijiyoyi mashayar ruwa ajujuwa gine-gine da sauransu ana wayar da kan jama'a su rinka shuka itatuwa saboda da zaran jama'a suna shuka itatuwa ana iya kawo ƙarshen matsalar mamayar ƙasa sannan da yake yanki ne mai nisa jama'a ba su da wata hanyar samun makamashi sai sun karkashe itatuwa su yi amfani da su wajen girki da sauran wasu buƙatoci na rayuwa amma abin da muke yi shine ɗora tudanni da da kuma karfafa shuka itatuwa da suke yi a nan yankin. duka-duka euh, dai nan muka zo ƙarshen labaran sashen hausa na wannan maraicen kuna iya ku sake sauran labaran akan lamba uku biyu da biyar akan layin airtel sannan kuma kuna iya samun su a kan shafin studio kalangu da ke kan manhaja ta play store ai saurari lahiya mu sha ruwa lahiya allah ba mu alheri studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.